A ƙarƙashin wannan yarjejeniya gwamnatin ta Nijar da kamfanin Zimar Canada sun ƙudiri niyyar gina wannan matata a bisa sharuɗan ɗaukar nauyin da suka haɗa da ƙaddamarwa tafiyar da ayyukanta kulawa da abubuwan da ke da nasaba da gyare-gyare da ɗaya gefe ɗakin binciken kimiyya. Ganguna dubu ɗari ne aka bayyana cewa za a tace a kowace rana daga wannan matata ta jihar Doso. Ministan tsaron ƙasa janar Salifu Modi mai madadin Firaminista da jagoran tawagar zimar Dr. Richard G. Moerman ne suka saka hannu kan wannan yarjejeniya a bisa gamsuwa da kwarewar kamfanin na Canada. La construction la raffinerie et du complexe petrochimique a Doso. Janar Modi ya ce gina wannan matata a Doso wani kuduri ne da zai bada damar cimma gurin da aka sa gaba. Sannan wata dama ce ta daban da ta zo wannan ƙasa. Wannan hulɗa ta musamman da kamfanin Zimar wani ɓangare ne na yunƙurin bunƙasa masana'antu masu ɗorewa da kuma samar da ayyukan yi da sauran damammaki ga 'yan ƙasarmu. Sannan hanya ce da za ta ba da damar samun makamashin da ake sarrafawa a gida. L'accès à des ressources énergétiques traitées localement Masu fafutukar kare hakkin jama'a a fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun yaba da wannan yarjejeniya da suka ce hanya ce da za ta samar da ci gaban ƙasa. Sai dai sun gargaɗi hukumomi akan maganar mutunta haƙoƙin jama'ar da ayyukan ginin matatar zai raba da gonakinsu da sauran filaye. Muhammadu Ciroma Aisami kusa ne a haɗakar ƙungiyoyin Rotab. doka ta tilasta samun gwamnati eh, ya ba da diya duk wanda wannan aiki ya shahe shi ko ya shahe gonar shi ko wajen shi a kiyaye a ba shi diya shi gwalgwadon yadda doka ta tanada aikin man fetur aiki ne wanda yake na tattar da kalubale na cin hanci muna jan hankalin eh, wannan maikwanta su kula da wannan kafa kamfanoni da masana'antu musamman irin waɗanda ke ayyukan haƙowa ko sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa abu ne da aka yi amannar cewa yana tattare da illoli sabili kenan masu rajin kare muhalli suka fara kiraye-kirayen ganin an ɗauki matakan rigakafin da za su taimaka a kauce faɗawa irin wannan matsala ga abin da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar gva omar adamu da na tuntuɓa kan wannan batu ke cewa lalle yana da kyau ake an hiddo man fetur don saboda ci gaban ƙasa. amma kanmu manke da muhallinmu kanmu manke da yanayinmu itace suna da mahimmanci a gurbatar da muhallinmu don saboda yaran gobe mun gani ga kamfuna wanda suka hiddo iranium a cewar ministan tsaro mai madadin firaminista gwamnatin nijar na la'akari da dukkan wasu batutuwan da suka shafi muhalli kafin kulla makamantan wannan yarjejeniya sannan ya jaddada cewa sabuwar matatar za ta yi ayyukanta a ƙarƙashin tsarin baiwa 'yan ƙasa da kamfanonin cikin gida fifiko a yayin ɗaukar ma'aikata ko ba da kwangiloli. Nous nous engageons à veiller à ce les normes environnementales et Jamhuriyar Nijar wacce ta fara haƙar ɗanyen mai da daga a gadam na jihar Difa a shekarar 2011 a ƙarƙashin ta da kamfanin CNPC na China kan tace ganguna 20,000 a kowace rana a matatar Soras da ke Zandar. yayin da a baya-bayan nan ƙasar da haɗin gwiwar cnpc suka soma fitar da ganguna dubu casa'in na ɗanyen mai a kowace rana zuwa kasuwannin duniya ta hanyar bututun da ya ratsa ƙasar benin Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.